la'akari da matsaloli da tashe-tashen hankula da aka samu a zaben gwamna da ya gabata a jihar sokoto wanda ya yi sanadiyar soke zaben rumfuna 135 a cikin ƙananan hukumomin mulki 22 na jihar ya sa kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa a ƙarƙashin shugabancin tsohon shugaban ƙasa abdulsalami abubakar shirya wani taron yarjejeniyar tabbatar da gudanar da sake zaben cikin lumana a jihar taron ya haɗa hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe da shugabannin al'umma da na addinai kazalika da ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu sanya ido akan zaɓe daga ciki da wajen najeriya da yake bita akan matsalolin da aka fuskanta a zaɓen na gwamna da ya gabata kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar sokoto sadiq abubakar ya zargi 'yan siyasa a jihar da hura wutar rikici tare da neman mulki ido rufe lamarin da ya ce ya kawo babban kalubale ga kokarin hukumar na shirya sahihi kuma ingantaccen zaɓe na gwamna cikin kwanciyar hankali a jihar irin abin da ya faru a keɓe da nake faɗa nan ne muke da yawancin rumfuna da za mu sake zaɓe kusan rumfa talatin da biyar ne nake ji za mu sake zaɓe a cikin ƙaramar hukumar keɓe saboda tashin hankali ban taɓa ganin tashin hankali ba ne irin wannan a rayuwata ka ga mutum ya fito da adda tsiraranta da takobi tsiraranta wai ka ji mutum yana cewa rikici ma ba sai sun sha kwaya suke yi ba su gadanta suka yi kuma kada a yi mamaki idan zaben da za mu tafi 23 ga wata kuma mutane su fitowa. To sai dai na nemi jin ta bakin wakilan manyan jam'iyyun siyasa biyu na APC da PDP a jihar waɗanda hukumar zaben ta nuna wa yatsa akan kalubalen. Sunana Abubakar Muhammad Yabo sakataren jam'iyyar APC a jihar Sokoto. akwai mishkiloli a bangarori daban-daban wani sa'in zaka ga daga malaman zaɓe ne mutanen da ke ake ma zaɓe za su ga cewa kamar sun kuma wani gefe a wani sa'in kuma jami'an tsaro ne su ma za ka ga wani sa'in sun koma wani bangare so shi ke kawo rashin kwanciyar hankali da kuma amincewa ga su wanda ake wa zaɓe su ga cewa akwai cuta a ciki su gaskiya shi ke kawo matsala ba daga 'yan siyasa ne ba. to sunana honorable abdullahi yusuf hausa sakataren watsa labaran jam'iyyar pdp na jihar sokoto. so wannan ai ya faɗi shi abin da ya gani ne kila zahiri kila ya ga wata jam'iyya ne ta abin da bai kamata ba shi yasa amma bai ya haito ya faɗi sunanta amma dai mu jam'iyyar pdp a jihar sokoto da sauran su jam'iyyar da muke hulɗa da su ba mu da tashi-tashen hankali kuma duk inda muka je zakuna na zamu zama zamu zama zakuna ne domin mu samu nasara amma ba na a ci zarafin wani ba ko a bata dukiya ko a kashe rayuwa. To kowane tasiri wannan taron na biyu zai yi tambayar kenan da na yi wa wazirin Sokoto Farfesa Sambo Wali Junaidu wanda ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi daya daga cikin shugabannin kwamitin. to babban tasiri ne da zai yi an tunatar da duk wanda ke takarar da musulmi ne saboda haka an san Allah ke bada iko inda ya ga dama in kuma ya ga dama shi amshi shi tura ga wani saboda haka komi na Allah ne kuma musulmi muke ya kamata komi mun shi shiga ubangiji Allah hukumar zaben da ta ayyana zaben gwamnan jihar ta Sokoto da cewa bai kammala ba sakamakon adadin ƙuri'u fiye da dubu saba'in da aka soke zaben su a rumfuna ɗari da talatin da biyar wanda ya zarta adadin ƙuri'un da suka bambance tsakanin ɗan takarar pdp aminu waziri tambuwal da ke kan gaba da na apc ahmad aliyu waɗanda kuma za a sake zaben jibi asabar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria